kashe sannan rayuwa a raya ne in daɗa zuwa in yi jihadi a kashe ni sannan Allah ya daɗa raya ne sannan daɗa zuwa a kashe ni yace annabi yace na so wannan yace rayukan shahidai waɗanda suka mutu shuhada ai rayukan suna cikin tsuntsaye ranar tashin alkiyama a gidan aljanna Allah ya ɗaukaka su ka duba wannan bawan Allah ashe ya ji ɗanɗanon daɗin mutuwa ta hanyar Allah wanda yau wasu mutane suke ganin cewa wanda aka kashe shi ta hanyar Allah kamar ya yi asara ne shi ya jawo kansa yaushe da aka je ka je aka kashe ka haka mutane suke faɗa kar ka je aka kashe ka to idan ba a kashe ka ba kai to za ka tabbata ne dole dai za ka mutu ko mutuwan nan guda ɗaya ce ko dai ka mutu ta hanyar malaria ko ta hanyar typhoid ko ta hanyar kaza ko ta hanyar kaza ko kuma a kashe ka ta hanyar shahada wannan dai mutuwan dai guda ɗaya ne za ka yi ta Ta wannan yana nuna mana fadalar mutuwa ta hanyar shahada kenan hanyar ɗaukaka kalmar Allah kuma haka ne za ga duk wani mujahidi wallahi za ga babu wani tsoron ɗanɗin mutuwa a tattare da shi sam babu a cikin natsuwa da kwanciyar hankali suke saboda sun yadda da wa'adin Allah ƙarfin imani ne amma wanda yake lako-lako ba zai iya ba gaskiya da aka yan uwana duk wanda aka kashe shi a hanyar Allah to albishirinsa yanzu ka duba wannan Allah ne magana da shi baka da baka yace Allah yayi ma kallama Allah ma kallama Allah ahadan illa min wara'i hijab wa kallama Allah abaka kifahan fa qala ya abdi tamanna alayya utik qala ya rabbi tuyini fa uqtalu fika saniyatan ya Allah ka da ni a dada kashe ni ta hanyar ka karo na biyu qala innahu sabaqa minni sai Allah ya ce ai alkawali ya gabata daga gare ni annahum ilaiha la yurja'un bayan Allah in sun bar duniya ba a dawo da su la ilaha illallah malam duk wanda ya mutu ba zai dawo ba ka duba wannan fa Allah ne ya faɗa yace yace da shi ka faɗi duk burin da kake so zan maka yace burinsa shi a dawo da shi duniya ba wai dan ya tara kuɗi ba fa ko ya tara mulki ko ya tara wani abu ba a'a ya daɗa fita ya je ya yi jihadi a daɗa kashe shi shi ne buri kaga aikin Allah ne to amma sai Allah ya ce alkawari ya gabata daga gare ni cewa duk wanda ya mutu ba zai dawo ba to ya masu cewa an tashi an hada da shewa ne ya bada kaza ko shewa ne ya gamu da wani ya ba shi kaza wannan shine alƙawarin Allah hatta manzon Allah Allah ya alƙawari bai zai dawo ba ai kaga dai shine duka gaba ɗaya ko to ba maganar dawowa to ina masu cewa sun gamu da manzon Allah ya yi musu wani abu manzon Allah ya ba su zikiri manzon Allah ya ba su salatu manzon Allah ya ce a kaza shine dariƙar su ita ce akan daidai manzon Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza ta ina aka samu an samu ta hanyar ilhama an samu ta hanyar kashafi an samu ta hanyar wane ne an samu ta hanyar wane ne wannan ne alƙawarin Allah qala ya rab sai yake cewa ya ubangiji fa man wara'i a isar da wannan ga wanda yake bayana ya ji wannan zance fa anzala Allahu azza wa jalla هذه الآية sai Allah ya saukar da wannan aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم kada ku zaci cewa waɗanda aka kashe su ta hanyar Allah cewa sun yi mutuwa haka ne mutuwar banza amwatan a ba haka bane تحسبن الذين قتلوا في fi sabilillahi amwata ba wai haka kawai gawawaki bane ba ba mutuwa ce lokal mutuwa ba mutuwa shahada ai mutuwa ce mai tsada wanda kuɗi baya samar da ita Allah ce rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun ana azurta su suna masu nuna wato farin ciki dangane da abin da Allah ya ba su wa Jabir wannan hadisin hadisi ne hasan ibnu majah ya fadda shi ah, shu'aib al arnaut ya hasana shi wa qala jabir ji abi abi yawma uhud an zo da babana ranar yakin uhud wa qad musila bihi an yi masa musula ka san musula a daddatsa mutum kamar yadda ake daddatsa kifi sadin haka aka yi mutum yayyanka shi ka san in an zo kifi a yanke jela ko a yanka tsaki a gutsutsure to haka ne musula wanda haramun ne musulmi kansa ya samu arne ma in ya kashe arne ya masa wannan ma haramun ne bai halatta ba ba a yi wa dan adam musula amma haka aka yi wannan sai na hamza duk haka aka musu akwai waɗanda aka aka ciccire ma har gaban su aka cire saboda rashin kyautawa to ko ko ko wannan faɗan da aka yi a jisun nan akwai waɗanda aka yi musu wannan musula din a wannan a wannan rikicin da aka yi akwai wanda aka yi musu musula aka gutsutsure su gaba ɗaya aka aka aka faffaka ciccire kawukan su aka sussoke kawukan a samu a yanke kan musulmi a sa a kan itace a soke a nan nan a nan nan jos karkace wai wani wuri Wani a cire kafansa a ita yawo da ita ana ana ana dagawa a ci nan duk an yi amma shiru kake ji ba labari har yanzu shugaban masu binciken ma gaba ɗaya arne ne ina za a bin kirki wanda zai yi binciken gaba ɗaya duk duka yana ma daga cikin waɗanda ma labarai suna zuwa daga su yan jos cewa da su aka kulla wannan rashin mutuncin wancan da wannan duk rikicin da za a yi a jos da su ake kullawa a kashe bayan Allah shi ne ai da aka kai musu taimako aka yi musu kaya suka fashe da kuka kayan da aka kai wannan taimako da aka yi shekaran jiya roka-roka guda biyu suna ta kuka suka ce shi kenan kawai sai dai a zuwa kashe mana kawai kama na tsumo ba gidaje sun koma gidajen an rurushe an kone ka ga mutum da gidansa da iyalinsa wanda suka gudu sun sake dawa ba su da inda za su zauna akan taburma Allah arna suna kallon su kuma ko yanzu din da aka je da malamai suka je arna suna gani an je da motoci sai suka fara ashar suna zage-zage wallahi da an tamka musu da an sake afka wata ran alamis nan fa suna zage-zage sa muzurai a cikin jos din saboda tsabar sun rena mutane musulman sun abin da suka suka ga musulmi yan uwansu manyan riguna da wayewa sai kuka yara sai kuka sun ga yan uwansu suna cikin arnan kuma amma gabaki ɗaya gidajensu an tashe suka ce wallahi babu wani arne a cikin dai filato ce wai arne guda ɗaya da ya zo ya musu wannan ce wallahi jami'an gwamnati ne suka musu suna ganin 'yan sanda da mobile arna su suke zuwa suke sa wutan suka harbe waɗanda za su harbe suke ci sawa gidajen wuta shikenan kawai sai dai a kashe su a kai musu a tara musu tsun mokara haka ne mana tsohon takalmi ah, tsohon gajeren wando wani ma rigar ma zai kata ma ko wanki ba mata ba haka aka tattara musu buhuna bila adadi amma maganar gaskiya su wadancan haka ake musu makami ake kai musu ba wani magana koyewa makami wallahi makami ake ba su wallahi makamai suke da shi annan na tashin hankali su suna da tsari sun san yadda suke yi mu kuma babu iyakacin abin da za a mu yanzu wadda raunin imanin ma kai yanzu magana ma an ana? magana ma fa hana mutane akai wallahi wannan magana magana akan wannan ta'addancin da akai hana mutane akai magana kar yi. ka ce kuma duk wanda ya sake yi abin nan ko malami ko na wallahi a naɗo shi kawai kuma ka yi tafagi a cewa ai hakuri din kada a yi maganar a lallaba a bi a hankali akwai gwamnoni a nan da suka faɗa cewa kada a yi da aka musu gawa ko ɗaya a nan kada a shigo musu da gawa nan garin kar a kawo musu kada a kashe musu a kawo musu eh, gawa to an je an kashe su a can an binne su a can ko an kashe su baya ba su da wasu ma ko sallah ba ba musu ba abinda ake a Falastin a yi shi a Najeriya ko me zaka iya musu na taimako me zaka ba su an ce a dawo a zauna a dawo a zauna a dawo a zauna a dawo a zauna ya ce suka ce to a dawo a zauna an yi musu tanadin ba su tsaro in sun dawo su an nan fa har yanzu nan da kuke gani wallahi nake ga muku a shirye suke har yanzu nan wani mutum ya zo ɗalibi ne cikin dalibai na nan ranar ya ce yace yace lokacin da ake rikicin bayan gidan gwamnan plato din sai da aka yi wajen awa hudu ana dauke ba daɗi babu ba wani jami'in tsaro da ya zo ya tsaye da a fitina. a nan din nan nan ya zo ɗalibi na ne asabar ladi yake zuwa asabar karatun na bayan azhar daga jos yake zuwa yace duk an kashe mana yan uwa gaba daya mutum ɗaya sai ga an kashe masa iyalinsa mutum ashirin kuma duk a banza najeriya kenan babu abin da za a yi kawai suna can abuja suna suna suna suna suna suna ta kokarin mulki ana ta kokarin goyon bayan uh, jonathan kowa yana so ya samu shiga yanzu a gurin shi mataimakin shugaban kasa da gwamnan arewan da ina ne duk aikin su kenan tunani tunani akan ma abin da aka yi na barna ma aka ce yan wawa babu suna nan yanzu raina mutane wayo sai lokacin siyasa za su ta cika muku gidajen rediyo da surutun banza da fasta ta iska amma ba abin da suka yi kun ji wani wanda ya fito ta magana ta kirki akwai shi akwai wani majalisa ko wani gwamna da ya fito ya faɗi wani abu magana ma ta gagara kuma za su yi rashin mutuncin nan duk abin da za su yi ko sarkin jos ɗin ko gwamnan jos ba sa jin shayi za su iya shigowa nan kano ana cikin wannan abu su shigo kuma lafiya kalau su yi abin da za su yi a nan ɗin kano ɗin kuma su yi tafiya su kawai kuma ba su tsaro na tashin hankali ga can yan uwa ana kashe su ba ba su tsaron ba sai wani mutum guda wani rai guda ɗaya shi yasa musulmi da arne babu ba zaman lafiya tsakanin musulmi da arne sai dai in an bar musulmi addinin sa inda ya kamata a shekara ɗaya akai farmaki wajen sau nawa akwai ƙauyukan da yanzu har abada ba wanda isa zo ya zauna ce wallahi musulmi bai isa ba Allah a yanzu in ina da shi a wayata yanzu in nan nake gaya muku hudu ga wata nawa ne rana hudu ga watan february ban alhamis ne hudu ga wata wani hoto ne na kama da yan gombe ne sun zo wucewa ta wani wuri ko mararraba ne ko ina ne ina ne wata mahada ne da hanya wallahi nake ga muku suka yi fakin suka tsare su yanzu nan yana nan a cikin wayata duk suka kwantar da su suka yi ta harbe su kuma da kayan soja da yan sanda wallahi da kayan soja da yan sanda nan wani dan uwa wani babban mutum ne ya kama abuja yake wallahi ya kama ya ce malam to an ce kaza kaza kaza ba ne ya ce to gashi nan fa fudu ga wata ne fa kaga abin da aka yi kuma ga hoton nan gashi nan an kawo ita dai waya ba ta ƙarya lokacin da aka ɗaga hoton aka ɗauka gashi nan fudu ga watan february fudu ga watan february ai kaga an ce an kwantar da komai ya kwanta ko to a hanya suka tsare su mota guda wallahi wani yana ihu yana goyo goyo kawai a ranar ji kake ana suna cewa yan uwansu come out come out come out kuma da guri za a saki wuta gawawaki bila adadin suka wani ya zo ya taka shi da kafa ya taka shi da kafa ya zo ya bi shi da bindiga pa pa pa yana dan mirginawa haka yana mirginawa la'alla bai san harkar bindiga ba kamar zai kokarin guduwa ne sai wani ya ce ashe bai mutu ba ya zo ya daɗa ƙara mai shi kadai sun masa harbi ya fi bakwai wallahi kuma wallahi da kayan 'yan sanda da kayan mobile da kayan sojoji gashi nan exactly da irin pickup pickup din nan farare sun yi parking sun tsare hanya yasa yanzu din ma baka da wani garanti ka hau hanya ka kabi wannan gurin wallahi za su yi to akwai ƙauyukan da su ne kadai da sun za su iya tsare su tsare su kashe sun kashe sun kashe banza shugaban kasa ma an kashe shi a Najeriya ba a bace ba kashe shi aka yi ba to me aka yi kun ji labari to haka najeriya cike duk wanda ya bari an kashe shi an kashe shi kawai a iska saboda mugun shugabanci da ake rayuwa a kai to amma abinda muke faɗa muke maimaita shine amana ta ilimi Allah ya sani ko ya ɗauki ranmu ko muna raye ko ba ma raye me za a yi akan wannan abu me abin yi me za a yi da suka ce za su yi hukuncin me za su yi na hukuncin har yanzu bai kai lokacin da za a ce an kama wani an kama wani ba to wallahi wani dan uwa yake ga mu yayi waya ka san su aka kama musulmi ne aka kama su wajen mutum kusan 200 an zuba su a kurkuku to musulmi ne wanda ba su aka kashe kuma yanzu su ne aka kama su ne za a yi hukuncin akai an kashe ku an zubar muku da jini an kone muku gidaje kuma an zo binciken kuma duk su aka kame suna can a kurkuku waɗannan ko labarin su kuma san da su ko labarin su babu suna can kurkuku ana gana musu azaba matsalar najeriya wato hawan jini ma sai hauka maka kai za ka mutu ma don saboda damuwa wallahi tallahi duk abin da kake yana tafiya kawai yana tafiya ne a haka a kaikaice ba wani abu daidai in ka ga mutane suna da himma kawai harkar mulkin su ce kawai a gaban su mulki mulki in dai za a samu mulki siyasa za a samu kuɗi to shine kawai kuma wanda yake da mulki shi ake da shi kawai kuma shine a gaban su in ka ji suna magana a rediyo to harkar mulki ne harkar siyasa ne amma dai ba wai harkar wai wai hakkin talakawa da nauyinsu ba kuma su wakilan da aka ɗauka su waɗanda su ne ya kamata su neman mutane hakkinsu shiru kake ji ba magana shiru magana ce guda ɗaya kawai kowa ya zauna cikin shiri ba wani magana kawai wallahi kowa ya zauna cikin shiri kawai dan ba za mu zauna ana kashe mu ka kimtsa iya kimtsi in ka zauna a gidanka baka da komai shi kenan da tashi aka tsare ka zancen ka ya kare dan ba wanda zai taimake ka gwamnatin Najeriya ba ta ba mutane tsaro inda tana ba mutane tsaro da wannan abun bai faru wallahi ba ta ba mutane tsaro da tana ba mutane tsaro da wannan abun bai faru ba suna ba wa dai kansu tsaro ne kawai yace hatta wudi a bayna dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace an yi wa babana datsa datsa kaga dai damun harka kafirai damun tun daga can zuwa yanzu din haka ne iri ɗaya ne ko sai da aka sashi a gaban annabi wa qad sujjiya sauban an lullube shi da tufafi gashi na abu tsule fa zahabtu uridu an akshifa anhu jabir yace sai na tafi nake so na bude fuskar babana an gani fanahani qaumi sai mutane suka ce karka bude karka bude ka san akwai abin da in ka gan shi ba za ka so ka sake ganin shi ba kuma akwai abin da yake in yana rufe a bashi a rufan bude shi tashi hankali ne kada a bude a zo maka da mutum mai daraja mai matsayi shi din ne an yi datsa-datsa da shi an gutsutsura shi ka bude wani ba sai soma ba suka ce kar bude فذهبت اريد an اكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت اكشف anhu. jabir ana rike shi yana tafiya yace sai na sake tafiya dan je in bude fa nahani qaumi mutane na suka hana ni fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa rufi'a manzo Allah dai da yaga cewa lalle sai na je na bude sai annabi yace a dage shi a dage Abdullah bin Amr ibn Haram din a dauke shi gaba daya fa sami'a sauta fa sumi'a sauta sa'i'atin sai aka ji wani sauti mai ƙara sa'iha sauti mai ƙara kenan ana faɗin magana da ƙarfi faƙala man hadhihi sai aka ce wace ce wannan sai aka ce faƙalu annabi ya ce wace ce wannan faƙalu suka ce ibnatu amr yar gidan amr ne au ukhtu amr ko kuma yar uwar amr din ne qala sai annabi yake cewa falima dan me me wannan kukan me wannan ƙara tabki aula tabki ko ki kuka ko kada ki kuka dan an kashe abdullahi bin amr ibn haram amma zalatil mala'ikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a mala'iku ba su gushe ba suna mai inuwa yanzu dinnan in ji annabi fa suna masa inuwa har sai da aka ɗauke shi dinnan ko ke kuka ko kada ke kuka shi tasa ta yi kyau shi Allah ya taimake shi ga mala'iku nan su ne masa inuwa kun ga wannan ai matsayi ne wannan hadisi ne sahihi riwayar bukhari da muslim ودفن الشهداء fi مصارعهم شهداء uhud an binne su a inda aka karkashe su wurin da aka yi gumurzun inda aka yi yakin to anan ne aka zo aka bubbinne su gaba daya in ka je shiwa dawa Ohot wannan wurin da aka yi katanga aka kewaye shi da ba a kewaye shi ba amma mutane sun fara bidi'a ne a wurin sai a rinka ɗiban ƙasar kabarin ana bid'a ko ana neman tabaruki ko na abu da sauransu kuma yawan jama'a zai sa a ta taka kabarurkan shi yasa hukumar saudiya ta kewaye jazakumullahu khairan suka kewaye ga sunannakin waɗanda suka mutu ɗin da da da da da katanga an kewaye da karfe ana kallo kaburukan suna nan nan inda ga kaburukan nan ne aka yi gumurzu aka yi dauki ba dalilin da annabi cewa su shahidai ba a dauke su daga inda aka shi inda aka sare mutum aka kashe shi anan ake tona rami ake binne shi walamma kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam li dafni shuhada yayin da manzon Allah ya fita dan bunne waɗannan shuhada din qala zammiluhum bi jirahihim fa ana shahidun alaihim kulullube su kulullube su da raunukansu. su ciwukan da suka ji ni ne mai musu shaida ranar tashin alkiyama shi shahidi inda aka sare shi yanda aka faskare shi da jinin da ke jikinsa ko wanka ba a masa wannan jinin zai tashi a launu dami wa rihu rihul miski launi din launin jini ne zai tashi ran tashi alkiyama jinin kuma sansanansa sansanan turaren almiski yana kanshi zai tashi ta haka ake wa shahidi amma ana nufin shahidul ma'araka shahidin da ya mutu a filin gumurzu filin gwabza yaƙi hadisi ingantacce ibnu sa'ad ya fitar da shi wa raja ibnu sa'ad an jabir radiyallahu anhu kala ibnu sa'ad ya fitar daga jabir Ya ce saraka bina ila qatlana yau uhud ko surika bina ila qatlana yau uhud hina ujira ujra ajra muawiyah al'ain. an yi an kiraye mu kalma suraku kaman shela ai ƙara a faɗi magana da ƙarfi cewa mu zo ila katlana ga waɗanda aka kakkashe mana yau ma'ahud hina ajara mu'awiyar tal'ain akwai ranar da mu'awiya ibn abi sufyan ya ɗauki wato a amma dai mai wayan nan kam ya kamata ka ji tsoron Allah wallahi kan ba wala sai ka ce a sabon gari <laughs> me wannan abu na ba daɗi wannan Muawiya ya fidda wato hanyoyin ruwa kun gani da zai fita ya shiga cikin gonaki hanyoyi na ruwa haka an fidda hanyoyi na ruwa ainul ma fa akhrajnahum da aka zo aka da hanyoyin ruwan to ya ratsa ne ta kan kaburruka din to shine aka zo aka ce a zo a tone su a cire su saboda kada ruwa ya bi ta kan kaburrukan ya bata su muka fitar da su a shuhada din su shahidan ba da na sana bayan shekara arba'in wannan abun fa faru ma'awiya ya ce a zo a yi wannan aikin kamar bayan an binne su ga kaburkan su dalili ya kawo za a fitar da ruwa ruwa zai ratsa ta gurin idan duran ruwa da za a amfani da shi bayan shekara arba'in muka fitar da waɗannan shahidai daga cikin kaburrukansu wasunsu layyinatan ajsaduhum tatasanna atrafuhum muka samu jikinsu yana cikin taushi sannan kuma ɓangarensu in an ce ɓangarensu kamar sassan jikinsu kenan ta wato in ka daga hannun kamar sai ga ya kwanta haka kamar mamaci idan ka ajiye sai ga duk inda kai da hannun sai ga hannun ya ya karkace baya tsayawa haka to shine ta sanna atrafum suna karkacewa wa hada yani anna al-ardh lam ta'kul ajsadahum ajsamahum wannan yana nufin cewa ƙasa bata ci gangan jikinsu ba shekara arba'in shuhada uhud din aka buɗe. aka same su yadda suke jikinsu taushi kuma ƙasa bata cinye su ba yadda suke nan haka suke radiyallahu anhum ajma'in Allah ya ƙara musu yarda diddikan su ga baki ɗaya to wannan shine bayani akan baban abdullahi baban jabiru dan dan abdullahi shine abdullahi bin amr ibn haram kuma alhamdulillah kaga Allah ya bashi dace yayi wasiya wa ɗansa Um, kissar biyan bashin ta zo kamar yadda malamai suka ruwaito ta cikin kutubus sunna jabir din ya zo ya biya su kan da suke kan suke baban nasa um, an ce ba wai bashi ne ya je ci haka na kuɗi ba haka in ce ba ne an dubu biyar ko dubu kaza a shi mutum ne wanda yake mawadaci ana bashi ajiya idan an bashi ajiya amma shi sai ce ajiyar da yake yana da sharaɗi ka bani ajiya to zan yi amfani da kuɗin ka bani ajiya zan yi amfani da kuɗin amma duk lokacin da ka zo za ka samu kuɗin ka dan kasuwa ne yana kasuwanci to sai zo mutum sai ya bashi kamar ajiyar naira dubu ɗari bayan shekara ɗaya shi kuma zai ɗauki kuɗin yana juyawa yana amfani da su daman da izinin ka ya faɗa ce ba zan dauke su mani injin sa su a daki hakan ta ajiyewa a zan ci gaba da juya suna amfani da su idan kuma ka zo zaka samu kuɗin ka yadda kake so to waɗannan amanat da ajiya da ake bashi shine yasa ya tara bashi din da yawa a kansa to shine ya ce ka zo ka harhaɗa abin da nake da shi ka biya wa mutane ainihin wato basu sukan da da da yake kansu da yake kaina kuma ya ɗauka ya biya ɗin ba irin 'ya'yan yanzu ba na zamani waɗanda ba sa yadda cewa ubansu yana da bashi da yawa ana samun matsala mutum ya zo ya zo ya ci bashi bayan ya mutu 'ya'yansu ce shari ake yi so ake a cinye musu dukiyar babansu da yawa ana samun wannan to su ma laifin iyayen saboda ba sa rubuta mutum yana harkar kasuwanci sai nuna 'ya'yansa kamar nasa ne sai ka ce wannan harkar ba ni kaɗai ba ne da ni ne da wane da wane da ni ne da wane da wane da wane wani an hada masa kuɗi miliyoyin kuɗi an yi aiki zai fita zai je sayo kaya zai abin nan ya fadi ya mutu kuma ashe kuɗin yan uwa ne da abokan arziki wanda ake business tare da su aka zo ana ta rikici ya za a yi su karɓi kuɗin su mutuwa ba ta hana a zo a nemi bashi fa dan wane ya mutu ba a cewa bari a zo a karɓa ba za a zo a karɓa to kaga idan an yi rubutu shikenan akwai waɗanda suka haɗu ga baki ɗaya suka ce wallahi ba kwaban ubansu ba wanda zai ɗauka ba wani maganan bashi kai babanku ba ya ci ba shi zai alahira Allah suka ce su kuma ina ruwansu sai yaro ne guda ɗaya mai addini a cikin 'ya'yan shi kuma ya ce bai yadda araba gado ba sai an biya bashin da ke kan babansu sauran kuma suka ce su sam ba za a taba musu dukiyar gadon su ba saboda daman an gina su ne akan duniya guda ɗayan da ya tsaya ya ce sai an biya bashin baban nasa shine kuma wanda uban ma bai damu da shi ba dan ana ganin shine ustaz a gidan shine ustaz ana ganin sa dan tsananin addini ne to shi yanzu kaga shi zai ceci uban yace sai an biya ake ta rikici sai an sai da aka je har kotu wasu an kawo document an faɗa gashi gashi nan ya sa hannu ba kuɗin sa bane harka da ake kaza ba shi shi kadai bane shi da wani ne duk suka ce wallahi ba sai da ba na boge ne ƙarya aka yi insha Allah saboda tsabar san duniya ka zo ka bar tsohon ka je ya mutu yana da bashi a kansa Allah ya sa shi a wuta saboda wannan bashin kaga ba karamin hadari bane ba da haka ya kamata mu kiyaye abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tantaban harshe Allah ya mana akuwa ay sifatuhum sifar su kamatal ladhi istawqada nara daidai suke da mutumin da ya hura wuta istawqada ana nufin auqada naran mutum ne ya hura wuta falamma aba'at ma haulahu yayin da wutan nan ta horu ta haskaka abin da ke gefensa ya gani abin da ke gefensa ya gane baki da fari ta dalilin wannan wuta ya ga haske zahab Allahu bi nurihim kawai sai Allah ya ɗauke wannan wutar ya hula wuta yana gani sai ɗin sai wuta ta ɗauke abin da ake nufi shine yanzu kaga wannan wutar da ta haska shine sai ta bambanta mana wannan abin mumbari ne wannan abin kuma littafi ne wannan mai magana kuma mutum ne littafin kuma wannan gashi nan ruwan madara wannan kuma gashi nan ruwan toka-toka haske ne nuna ko shahid su munafukai misalin su daidai ne da mutumin da ya zo ya haskaka yana ganin abin da ya haskaka din yana amfani da wutar yana jin duminta ɗin sai Allah ya ɗauke wannan wutar za a yi fashin baki nan gaba me ake nufi zahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun Allah ya bar su a cikin zulumat ba wai zulm guda ɗaya ba fa dubbai ya bar su a cikin dubbai la yubsiruna ba sa ganin abin da yake gefen su Allah ya buga misali ne dangane da shi munafikai yayin da yake munafurci zai zo shiga cikin muminai ya yi amfani da hasken muminai ya mori hasken muminai wataƙila an raba zakka a masallaci a raba da shi idan an zo wani aiki na taimakon addini a taimaka masa kaga duk ya amfana da muminai idan an zo jihadi ba za a kashe shi ba duk ya amfana da hasken muminai shine falamma adha'at Atma haulahu amma yayin da kiyama ta kasance kuma wannan hasken da ya samu na duniya Allah zai ɗauke shi shine zahaballahu bi nurihim din Allah zai tafiyar da hasken su mutum ya zauna yana jin wuta ya kewaye kan shi yana